ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عباد الله إن شر أنواع الغرور هو غرور التدين وقد اتصف بها اليهود والنصارى وفضحهم الله تعالى وكذب دعواهم في القرآن الكريم فحينما يتحدث القرآن الكريم في العديد من آياته أما أصاب اليهود والنصارى من غرور في دينهم فإنه لا يقصد فإنه لا يقصد مجرد الذم والتشهير بهم وإنما يريد تقديم الدرس والعبرة وتحذير المجتمع المسلم من الوقوف في ذات المنزلق في ذات المنزلق والسقوط في نفس الهوية لذلك جاء الحديث مفصلا عن ادعاءاتهم النابعة من الغرور مع تسليط الأضواء على منطلقاتها الخاطئة وكشف ثغراتها الجذرية فاليهود والنصارى يدعون أن الجنة حكر عليهم وملك لهم لا يدخلها غيرهم وقد يدعي غير اليهود والنصارى مثل هذه الدعوة لذلك جاء الرد القرآني مفندا هذا الادعاء بشكل عام من أي جهة انطلق فالجنة لا تنال بالأماني وإنما يجب أن يبرهن الإنسان على استحقاقه لها بالإخلاص لله تعالى في توجهاته وبالإحسان في سلوكه ومن اتصف بهاتين الصفتين كان أهلا لدخول الجنة من أي أمة كان قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكانوا يرون لأنفسهم سلة وكانوا يرون لأنفسهم صلة خاصة بالله تعالى فهم أبناء الله وأحباؤه دون سائر الخلق كما زعموا لكن سنن الله تعالى في الحياة الدنيا وحكمه في الآخرة تناقض مثل هذه الادعاءات فجميع البشر محكومون بسنن واحدة ونظام إلهي ونظام إلهي عادل لذلك يتعرض المخالف لسنن الله تعالى وتعليمه للعذاب والجزاء دنيا وأخرى من أي أمة كان فليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه قرابة فهم خلقه وعباده جميعا قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأهباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ويخدعون أنفسهم لأن الله تعالى سيتساهل في مجازاتهم ويتسامح معهم فلا ينالهم عذاب النار إلا بشكل محدود وضمن فترة قصيرة لخصوصيتهم وامتيازهم على غير على على الآخرين ويظهر الله تعالى قولهم بأن ذلك نابع من غرورهم وأن كل إنسان سيحاسب وفق عمله وليس حسب انتمائه فقال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهكذا يفضل القرآن الغرور الديني بمنطلق إلهي واضح يقوم على أساس تساوي الخلق أمام الخالق تعالى وأن التفاضل هو بالتزام القيم وتطبيق المبادئ وليس بالانتماء الاسمي ولا بالأمنيات والادعاءات والشعارات أيها المسلمون إن غرور التدين هو شعور المتدين أو الملتزم بأحكام الإسلام أو المنتمي إلى إحدى الجماعات الإسلامية بأفضليته على غيره أو شعوره بالأفضلية على من لم يكن من أبناء جماعته سواء في ذلك المنتمين إلى جماعات أخرى أو غير المنتمين إلى أي جماعة أصلا وهذا النوع من الغرور نراه اليوم قد فشى في كثير من طوائف المسلمين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو سلكوا جبر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حتى سمعنا بعض الناس حتى سمعنا من بعض الناس الدعوة أو الادعاء بأنهم وحدهم محب النبي عليه الصلاة والسلام وحتى سمعناهم يتقاسمون في الولاية كل يدعي أن وليه خاتم الأولياء وأشياء أخرى كثيرة وقد رد الله تعالى على من ادعى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حقيقة محبته إنما تثبت لمن تمسك بسنته واتبع طريقه ثم لا بد أن تظهر دلائل المحبة لمن تحب ومن دلائل محبة النبي عليه الصلاة والسلام أولا نصرته في حياته وبعد موته أما نصرته حيا فهذا مما خص الله تعالى به أصحابه وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام خير قيام وهذا من أعظم ما يدل على صدق محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأما نصرته بعده وأما نصرته بعده فبإحياء سنته الشريفة بين الناس فالصادقون في محبته فالصادقون في محبته يفنون أعمارهم في تفسير الناس بسنته عليه الصلاة والسلام والتعليق فيها والدفاع عنها والرد على من يطعن فيها قال القاضي عياض عليه رحمة الله ومن محبته عليه الصلاة والسلام نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه ومن دلائل محبة عام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر فلا يعقل أن يدعي أو أن تدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا حظ لك من سنتي وحدي وسمتي إن المحبة الحقيقية لا بد أن تثمر التعسي به عليه الصلاة والسلام واتباعه وربكم يدعوكم لذلك صراحة في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأمرنا كذلك باتباعه فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي المقابل حذرنا ربنا من مخالفته فقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يغفر الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس منه عباد الله قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سوء عاقبة هذا النوم من الغرور في الحديث الذي رواه جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وحبطت عملك أخرجه مسلم فالواجب على المسلم الذي يرجو الله تعالى والدار الآخرة أن يراقب نفسه ويخاف عليها من زلل الغطرسة والغرور في الدنيا والآخرة ويجب عليه أن يخف ماء مربيا ومؤنبا ومعاسبا كلما تطلع إلى مظهر من مظاهر الغرور وليستنصح الخلق وليستنصح الخلق ويعمل بنصيحتهم وليكثر من الاتصال بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسيرته الأطرة التي ينيب التي بنيت على التواضع الجم التي بنيت على التواضع الجم وليرفض المديحة وليكثر من الدعاء لنفسه بأن يقيه شر هذا الداء الوبيل فنسأل الله تعالى أن يصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya umarci bayinsa da makarimul akhlaq da bihu kyawawa masu falala kuma ya alkawari duk wanda ya dabi'anta da irin wannan dabi'un zai ba shi lada kuma ya gafarta masa ya ana alfasha da munanan dabi'u kuma ya gargadi ga waɗanda suka dabi'anta da irin waɗancan dabi'u marasa kyau cewa akwai ukuba da za ta same su a gobe kiyama ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi ina neman taimakonsa ina neman gafararsa lalle wanda Allah ta'ala shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya tabar da shi babu wanda yake da iko ya datar da shi zuwa hanya madaidaici ina cewa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke ba shi da abokin tarayya ina cewa annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya koshi da shari'a da alkur'ani da sunna tira da manta Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka ba hanyar su har zuwa ranar alkiyama bayan ka yan uwa musulmi ne wa kaina da ku baki ɗaya, wasiya da nasiha da yin takawa shine tsoron Allah shine kiyayar dokokin Allah shine bin abin da Allah ya umarni da nisantar abin da Allah ya hani a dukkan rayuwa sannan mai riko da shari'ar da annabi ya zo mana da ita shari'a ta alkur'ani da sunna sannan mutuna abinda Allah yake gaya mana a cikin alkur'ani inda yake cewa la taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kada mai rude ya rude ku gabarin hanyar Allah mutuna ni'imar da Allah ya yi mana ta rayuwa Allah ya ara mana lokaci mai kokari mu amfana da wannan lokacin mu aikata abinda zai zama guje in mun gamu da Allah gare mu mu gyara abin da ya gabata na kurakurai domin lokaci tafiya yake yi yan wa musulmi yana daga ɗabi'ar mutane da kuma halayensu mai kyau ko aka san haka wanda duk wanda ka ganshi shi da ɗabi'a mai kyau to alama ce ta abin da ke cikin zuciyarsa in kuma ka ga aka san haka shi ma dai alama ce ta abin da ke zuciyarsa in alheri ne to alheri zai bayyana a cikin ayyukansa da maganganunsa idan haka san haka ne a zuciyar to za a gani a cikin ayyukansa da maganganunsa laraba suna faɗa cikin hikima suke cewa kullu wi'ayi billadhi fihi ko kullu ina'in billadhi fihi yanzahu wata ƙwarya abin da ke cikin ta take bayarwa da yawa daga cikin mutane yan uwa suna harbuwa da wata cuta mai hadari wanda aka gargade mu cuta ta ɗabi'a mara kyau wato al-ghurur shine ruduwa da wani abin da mutum Allah ya yi masa da shi na ni'ima ya rudu da wannan ni'imar da Allah ya bashi dan adam Allah zai masa ni'ima to wannan ni'imar watakila sai ta rude shi ya rika jin shi daban yake da kowa ya rika jin shi ya fi kowa al-ghurur kenan wanda yana kama da al-ujub shine ji da kai shine ji kai daban kake kai na musamman ne dan me saboda Allah ya maka wata ni'ima ko da ni'ima ta addini Allah ya maka baiwa kana da yawan sallah kana da azumi kana da sadaka kana da kazana addini ko kuma Allah ya maka baiwa da ni'ima ta dukiya Allah ya baka arzikin duniya ko Allah ya baka ilimi ko Allah ya baka matsayi na mulki na duniya duk wannan yana daga abin da yake rudan mutane ma'ana mutum ya ji shi na daban ne ya ji cewa shi ai ba kamar ragowar mutane yake ba tabbas wanda ya san matsayin kansa a matsayinsa na bawa cewa ya zo duniya ne kamar yadda kowa ya zo duk abin da ka samu a duniya daga Allah ne kuma ya baka ba dan ya fi son ba a a jarabawa ce saboda ka duk wanda ya san wannan matsayi na cewa shi bawa ne ya zo duniya haka yi da matsayi bai da kuma, haka kuma zai koma to yana yi wa kansa kiyaman laili yana aje kansa daidai inda ya dace a matsayinsa na bawa ko da yana da wata ni'imar da raguwa ba su da ita kuma yana kyautata yi wa zuciyarsa jagora baya kyale ta ta rudu da wani wata ni'imar da yake da ita har kuma ta bar hanya domin tabbas duk wanda ya harbu da wannan cuta ta gurori ko wujubi shine ji cewa shi daban yake da ragowar mutane saboda wata ni'ima to ya fada cikin halaka al-ghurur malamai suna cewa shine sukunun nafs ila ma yuwafiqul hawa zuciyarka ta karkata zuwa ga wani abin da take ji ta tana da shi na musamman ta rika jin daban take ita ta karkata cewa ai ita ba kamar ragowar mutane take ba wannan zuciya kuma wannan yana faruwa ne daga ɗabi'a ta ɗan adam na cewa in Allah yi masa wata ni'ima sai ya rika jin wannan ni'imar tana jan shi zuwa ga wata ɗabi'a ta cewa shi na daban ne sannan kuma da ruɗin shedan domin shedan shi yake ziga ɗan adam ya tunzura shi akan cewa kai ai ba irin waɗancan bane kai daban ne baka ganin kaza baka ganin kaza to duk wanda ya ji a ranta cewa shi ya fi kowa saboda wani alheri da Allah ya yi masa saboda wata ni'ima ko dai a duniya ko kuma ya rika ji shi a lahira zai tashi ya fi kowa saboda dalili kaza to wannan rudi ne daga shedan da yake zuga shi kuma ya jefa shi a cikin wannan tarko na gururi lalle gururi ya halakar da yawa daga cikin bayi ya jefa cikin halaka kamar yadda na ambata nau'i-nau'i na gururi wanda yake jefa mutane cikin halaka baya wuce mutum ya rika jin cewa saboda Allah ya masa baiwa da addini shi ya samu istikama yana zuwa masallaci dan shekara kaza bai taba rasa juma'a ba azumi yana bai taba rasa kiyamun laili irin waɗannan abubuwa da Allah yake wasu bayi da baiwa da shi Allah ya sa maka tsayawa akan addini to yin abin yana tafiya yana tafiya sai shi dan yi amfani da wannan dama sai ka rika jin kai ba ka kalli wani sai ka ce ai mu ka rika fara ji kai na daban ne su wani da wani ai su kan suna baya ko ba su isa ba ko Allah ya maka arziki da ilimi watakila ilimin addini ko ilimi na duniya ba sai ka rika kallon mutane cewa kamar ba su da wayo kan ba sa ganewa in an yi magana da kace ba haka bane kawai dan kai kana da Allah ya baka baiwa ta ilimi kai kai ka iya komai kai kadai ka sani duk abin da za a faɗa ba daidai bane naka shine daidai saboda kana da ilimi kana kallon mutane kallo na na isa cewa ba su isa ba kai ka isa ko Allah ya baka arziki sai ka rika jin kai kayi fice kai daban ne ka ta canza yanayinka na magana ya canza, sai ka rika magana ɗaya bayan ɗaya sannu da ba haka ke ba amma da ka samu arziki ka canza saboda gururi ɗan ya riga ya maka illa komai sai ka rika jin kai daban ne ko kuma Allah ya baka lafiya kana matashi mai lafiya a ce wani ina kwanci a ni ai shekara ko mashakala kaza ko ciwon kai kaga wannan gururi ne kana jin kai na daban ne ko Allah ya baka wani matsayi na duniya na mulki da kana cikin mutane ordinary yadda kowa yake amma kana zama mai mulki sai ka fara jin ka daban wanda ya kuma maka hannu ma ka je ai wannan reni ne ba ni yanzu zai miƙa hannu da kuma tare ake kuma in ya zo bai duka maka ya nuna ladabi sai ka gace da fa ɗaya ake ba amma yanzu tun da ka samu mataki ya yi gaba ka samu abin da sai ka fara jin ranka kana ruduwa cewa kai daban kake magana ka canja ɗabi'un ka canja saboda ai yanzu ka samu mulki wani kuma saboda ɗan gari ne yana da dangi yana da a nan aka haife shi garin sai ya rika jin shi ai ba wanda ya isa da shi a garin kakanni na biyar bakwai duk a garin na aka haife su ka je ka tambaya gidanmu shi kenan shi ɗan gari ne shi kenan zai fara jin shi daban yake kai ku baki dan kauye ka taho daga wani wajen ka taho wannan ma gururi ne wani kuma a Allah ya bashi cin halitta ko girman halitta ko ƙarfi sai ya rika jin cewa shi ai ya fi kowa musamman ga mata mazan ma wani ya rika jin ai shi na daban ne duk wannan yana cikin gururi wani kuma zai rubuta da cewa ai shi ya san manya saboda haka shi zai abin da yake so ai in komai ibara ai ni a zuwa jina na san wani na san minista na san gwamna na san kaza ni ai na je ba ba iso kowa za a ce tsaya shiga kaga wannan gururi ne yana ji shi ai daban yake saboda haka sai kaga wannan ya jeba cikin abubuwa ya rika yin wani tasarrufi na daban kai gururi da yawa yana sa mutane wani ma bai sani ba bai ankara ba ya ɗabi'anta da abin bai ma sani ba kawai saboda wata ni'ima da Allah ya masa lalle mu gargadi kawunan mu akan wannan gururi domin illa ce kuma halaka ce domin ji da kai ne ujubi ji ji cewa kai na musamman ne kai daban ne irin abin da iblis ya ga cewa shi an halice shi daga wuta annabi adam an halice shi daga tabun saboda haka shi ya ba annabi adam a irin wa abin nan dinnan ma'auninsa kenan a tunaninsa kaga wannan gururi ne shi kenan an yadda wuta a tunaninsa kenan amma ma'auninsa ta bi ta bi sai me kuma to Allah ya ce ya dibe taban akan wuta sai me ta nake Allah ne yake bibitawa a iblis wannan rudin sai yake ayyuki ana khairum min kaji isa ke ai ni na bi adam dan me me yasa kace ka halatta ni min nari wa hu min tayy shine ma'aunin sa aini na halitta ta ta musamman ce madda da aka halitta ne ba irin wancan ba to sai me shi wanda ya halitta yake wancan ya bibita kai masa ka duka masa ki a ba zan yi ba kaga wannan illa gururi ga ta jefa irin cikin alaka har abada halakakke kuma Allah ya la'ance shi saboda me wannan dabi'ar Ya yace fakhrujuna fa na rajim fita daga aljanna da bai yana cikin ni'ima amma ka duba yadda wannan dabi'a ta rabu fita na la'ance ka Allah ya fita daga ni'ima muke yayi kawunan mu lalle kada rudi dan wata ni'imar da Allah ya mana mu rika jin gururi da da isa wannan yana jefa mutane cikin halaka kuma tarko ne na shedan da yake ribatar mutane da shi domin ya jefa ga cikin halaka yana da hanyoyi da yawa na halakarwa daga ciki shine wato rudi da zai yi wa mutum ka ji cewa kai na daban ne kuma Allah ya gargade mu game da shedan yace wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillahi wanda ya riki shedan a matsayin majibinci bar Allah faqad khasira khusrana mubina hakika ya tabi yayi hasara hasara mabayyaniya ba ta bukatar bayani wanda ya ba hanyar shedan ya yadda da shedan shine abokin tafiyarsa to yayi hasara hasara mabayyaniya sai Allah ya ce ya aiduhum wa yumannihim kaji daga cikin hanyar da shedan yake jefa mutane cikin halaka wanda ba hanyarsa ya aiduhum ya nemi su alkawari wa yumannihim yana ba su gurace gurace ai in hanyar kaza ai kaza ne ai ba wani abu ai kaza ne sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura ba wani abu yake musu alƙawari ba illa rudi ne da ƙarya kawai zai ce kai ne ba kai bane to me sai sai ne dan Allah ya baka wata ni'ima ka rika jin kai daban ne ka yi amfani da wani ni'ima kana rena rabuwar mutane kana taka su kana keta alfarmansu kana cin mutuncinsu kana a yi zalunta su wai don kai kana da wani matsayi saboda gururi saboda jin cewa kai Allah ya baka wata ni'ima sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum mu shaytanu illa wannan rudi shaytan ne ba wani abu bane rudi shaytan ne ba wani abu bane dan uwana mafi sharri a cikin waɗannan duk gururin da ake ambata da rudi ba wanda ya fi sharri irin wanda zai rubu da addininsa ya ɗauka cewa aishi ya fi kowa a addini wannan kuma shi ne abin da ya halakar da hudu da nasara Allah ya ba mu labarin a cikin alkur'ani da yadda suka rubu da cewa ai suna Allah ne suna musamman ne Allah cikin hikimarsa sai ya yi musu raddi ya mai musu da martani a cikin alkur'ani a gurabe da yawa saboda gargaɗar ragowar al'ummomi da za su biyo bayansu kada su bi hanyar da yahudawa suka bi na jin cewa su daban ne kuma suka rudu da abin da suke ji cewa su sun fifita akan raguwar al'ummomi alkur'ani ya ba mu labari na gururin yahudawa da rudin da suka tafi a kai da nasara yahuda da nasara rutuwar da suka yi da cewa su ai Allah ya yi mutu ni'imomi kuma dama Allah ma ya bada cikin alkur'ani ya bani isra'ila kuru ni'amati yallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin kaga Allah yake ku tuna ni'ima ta na ba fifita ku akan talikai kaga tabbas Allah ya musu ni'ima to wannan da Allah ya fifita sun suke jin to ba ai su shikenan sai suka amfani da wannan damar kuma sai suka saba wa Allah suka kibin abin da Allah yake so amma Allah bai kyale su Allah bai kyale ta ba dan ya ta su dan ya musu ni'ima kuma bai shi shikenan kuma sai abin da suke so ba ka'ida sai amfani da wannan ni'imar su ba abin da Allah yake so in ba ba kuma Allah ba zai kyale su ba saboda haka Allah ya musu raddi dan wani ya saurara iji kuma ya gyara kar ya yi irin abin da suka aikata kar ya ba hanyar da suka bi misalai guda uku za mu ka cikin alkur'ani na abin nan rudin bani isra'ila da kansu da suke jin suna daban ne gurabe da yawa Allah ya yi bayanin su yahudawa da nasara kuma har yanzu ba da muke rayuwa a yau dannan ai suna ganin su daban ne so kamar yadda yau yake faruwa a gaza in an kashe bai hude daya daidai yake da babalasi ne dubu haka suke ciya babalasi ne dubu a madadin bai hude daya haka suke ji saboda su har yanzu suna kan wani bakarta cewa su aina daban ne kuma muna gani suna kashe al'ummomi musamman al'ummar musulmi saboda an kashe bayhude ɗaya sai kashe dubu sai ai bayhude ɗaya bai da kima ba na bai da adadin da za a kwatanta shi wannan duk rudi ne irin Allah ya riga ya ba mu labari a cikin alkur'ani kuma ya musu raddi ya mai musu da martin cewa wannan abin da suke kai barna ce hanya ce ba tacciya ga misalan guda uku na farko suka ce aljanna su kadai za su shiga duk ragowar mutane an tafi la'ira sai a ce ko mutu ba su kuma a ce yahuda da nasara ku shiga aljanna wannan da a wasu kenan abin da suke faɗa suka ce aljanna ta ce su kadai kaga wannan ai rudi ne da gururi da kuma jin cewa suna daban ne sai Allah yake a'a aljanna duk duk wanda ya sallama wa Allah ne ya ba Allah cikin abin da Allah ya faɗa na ka'idoji na bin Allah kuma ya kyautata ibada in yi haka kowane ne shi zai shiga aljanna aljanna ba ta yi huda da nasara kadai ba ce Allah ya ce wa kalu lan yasqul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahuda suka ce ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai ba yahudi sai ba nasari wannan da a ce sai Allah ta'ala yace tilka amaniyuhum wannan magana da suka faɗa kawai gorace goracen su ne faɗa suka yi da bakin su abinda yake ba ida ba haka yake ba hakika kul aka ce a gaya musu Allah ce ashe da yahuda da nasara hatu burhanakum in kuntum sadiqin kun ce aljanna ta kuce ku kada kawo dalili ku kawo dalili in gaskiya kuke fada hatu ku in kuntum sadiqin ba su da hujja dan babu dalili a littafin Allah duk wani littafin da Allah ya sauka tun daga littafin farko har karshe da za a ce al'umma kaza su ne kadai za su ga aljanna a Allah ya ce bala ku saurara ku je da lamarin yake man aslama wajhahu lillah wanda ya sallama kansa ya musulunta ga Allah ya mika wuya ga Allah wa huwa muhsin kuma ya bauta wa Allah da ihsani abu biyu aka ambata bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin yace falahu ajrun inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun duk wanda ya bi Allah bisa abinda Allah ya ko annabinsa da shi ya bauta wa Allah to Allah ta'ala yace Allah zai bashi lada kuma ranar kiyama ba zai ji tsoro ba ba zai samu bakin ciki ba kaga anan abin da suke dawa Allah ya mayar musu da martin cewa ba haka bane a'a aljanna ta dimme da'a ne kai imani da Allah ka bi Allah kai ihsani Allah zai baka aljanna kaga rudin da suka yi da awar cewa aljanna ta ce su kada Allah ya mai da musu da martin na biyu sun yi da'awa cewa su ai zababban Allah ne domin Allah ya ba mu labari sun ce وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ai mu ne ƴaƴan Allah malamin suka ce abin da ake da abna'ullah a littattafan nasara da yahudu za a ga ana faɗan wannan kalma ta abna ko ibnullah ba yana nufin ɗa wanda yake jinya daga cewa Allah ne a suna nufin su zababban Allah ne Suna Allah ne kuma su Allah ya fi so wa ahibba'uhu saboda haka kowa ma yana bayan su nahnu abna'ullahi wa ya yahuda da nasara sai Allah ya mai musu da martani yace ba haka bane ƙarya kuke me dalili Allah yace kul ace da su fali falima yu'azzibukum bi dhunubikum ai gashi Allah yana kama ku da hukuma yana sauka muku da azaba in kun yi laifi inda kuna ganin ku yan lele ne yan gaban goshi ai da an kyale ku a'a babu ko da wani matsayi a wajen Allah matsayi wanda ya bi Allah shine kawai ke da matsayi a wajen Allah bal antum basharun mimman khalaq sannan yake kai ko ba bayi ne cikin bayin da na halitta ji Allah ba ku da wani fifiko ba ku da wata ko wani matsayi na daban daga ragowar bayi ƙarya kuke Allah ya mai musu da martani me yasa suke cewa su na Allah ne su na kaza ne magana dai da aka faɗa ba cewa duk abin da suka yi su ai ba ta da damuwa ma'ana su yi abin da suke so na laifi Allah zai kyale su saboda me su ai abna'ullahi ne wa ibba'u su Allah ya fi so to raka da abin da za su yi su ba su da matsala Allah ya ce a'a kariya kuke ai gashi Allah yana kama ku da hukuma kun yi laifi Allah ya ce ku kashe kawunan ku kun yi laifi Allah ya ce ya daga abin nan tsauni zai zai kifa muku akai gashi Qur'ani yana ta da labarin yadda Allah ya kama ku kun yi laifi Allah ya sauka muku da hukuma saboda haka ku ba kowa bane face bayi cikin bayin Allah bal antum basharun mimman khalaq saboda haka sai yace Allah yana yafewa wanda yaso in yayi kuskure kuma ya yi masa gafara ya shigar da shi aljanna ya kama wanda yaso da azaba ya yi masa hukuma domin me yace walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma ilayhi al-masir duk abin da gani a sama da kasa mulkin Allah ne kuma duk wajen Allah za a koma a ƙarshe zai tsaye da baya musu isa'i saboda haka nan ma ga Allah ya kore da awansu sai na uku cikin misalin da za mu kawo na da'awar yahudu da nasara shi ne da'awar da suke cewa to e an yadda an je lahira ma in ma za a shiga wuta ai ce ba za a daɗe ba tun da an ce musu eh, abin nan kulfali mai wa'azibu kuma da zuci to e in an yadda an je ma lahira je ai a zaba kaɗan za a mana tun da mu ai na musamman sai Allah ya ce ba haka ba ne. duk wanda ya je gaban Allah to yana karkashin mashi'a ta Allah in ya ga dama zai yi masa abuwa in ya ga dama ya mata hukuma ba wani bambanci tsakanin bayi hukuncin Allah adalin hukunci Allah ya bamu labari yace alam tara ila na utu nasiban min alkitab baka ga mutanen da aka ba su rabo na littafi ba na shari'a an ba su shari'a yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum aka ce ku zo ga littafin Allah ku zo ga shari'a ku bi ku yi hukunci da wannan shari'a thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun amma sai wani shayi suka ce a'a ba za mu wuce yadda Allah ya saukar ba suka kauda kai suka juya baya me yasa suka yi haka bayan an ce ga shari'a ga littafi ga hanya mai kakkiya suka kauce suka bar hanyar sai Allah ya ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat ga da'awarsu dalilin da yasa suke kauce ga barin bin hanyar Allah ga dalilin da ya tafi aikata abin da suka ga dama na sabawa Allah suka ce ayan tafi la'iran ma bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda in ma an shiga wuta ɗan kadan ne kwanaki ne ɗan kalilan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun Allah yace su rudu fi dinihim a cikin addinin su da suke da'awa su masu addini ne su zababbu ne ma kanu abin abinda suke kagawa suke jigina Allah na ƙarya cewa ai su saboda kaza Allah ba zai musu kaza ba Allah yake ƙarya ne kage suka yi wa gharrabu fi dinihim ma kanu na iftira'i ne kage ne Allah yake wannan magana ƙarya ce waye ce akwai wanda in ya tafi lahira shi zai daba dai ba kansa kwanakin da zai auta dan shi na musamman ne a'a wa gharrabu fi dinihim gururi ne rudi ne suna jin su ai tunda Allah ya aiko musu annabawa masu yawa tunda Allah ya bibita tunda Allah ya musu kaza to ma an je lahiran ma ai sunan musamman Allah ya ce ba haka bane a je lahira a gani fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi a bari a je a gani ranar da za a tara bayi ranar da babu kokonto sai an je ta yace wufiyat kullu nafsin ma kasabat a wannan rana kowa za a cika masa abin da ya aikata ne wahum la yuzlamun ba za a zalunci kowa ba duk abin da kai za a gani kowace irin kabila ce kai kowane jinsi ne ko bai wuce ko ba nasari babu wanda aka yi wa alkawarin cewa wai hukubarsa a iya kwanaki kaɗan ne ko ba za a yi masa talawa babu wannan duk wanda ya je da aiki zai ga sakayyar aiki na abin da ya aikata kowaye shi wannan ayar ba tana magana ga yahuda da sar kadai ne. a'a fa kaifa idza jama'nahu li yawmin la rayba fi za a tara mutane a ranar alkiyama da babu kokonto a wannan ranar tabbas mai zuwa ce ranar tabbas mai faruwa ce sai ce, kuma a ranar wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowa sai ya ga abin da ya aikata kowaye kullu nafsin aka ce ba yanzu magana yahuda ake ba ko ma wane ne zai ga abin da ya aikata a ranar alkiyama kuma za a yi masa sakamako ne da abin da ya aikata wa hun la yuzlamuna ba ba za a zalunci kowa ba wannan rana Qur'ani na bayyana cewa yana bayanin irin wannan rudi saboda ji cewa mutum shi na musamman ne daban ne saboda addininsa yana jin yana da fifiko akan rabuwar mutane saboda shi yana bin Allah shi yana kaza shi yana kaza sai wannan ya rube shi sai ya rika wasu abubuwa wanda yake kuma Allah ba haka yake so a yi ba Ban ma ya saba wa dokokin Allah din amma duk da haka yayi da'awa irin wannan da'awar cewa ai bai da matsala ai bai da matsala wannan rudi ne na shedan rudi ne na shedan saboda haka Allah ta'ala ya tona asirin masu da'awa masu cika baki cewa su ne su ne Allah ya ce ba ku bane ai kaga mun karanta aya da Allah ya nuna karara ya bayyana ya fifita yahudawa alal alamin ma yace a bisa talikai na zamanin su ba ai wata al'umma ba, bayan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam irin yahudawa ba ai wata al'umma irin wannan ba kuma karara ga qur'ani ya fara ya fifita su amma wannan fifikon da aka musu baya nufin cewa su zabaku ne sunan shafaku da mai su a'a ka'ida bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin shine ka'ida kowa ya kai ka bi Allah ka yi ihsani ka kyautata ibadar Allah in ba haka ba cika baki da mune mune Allah ba ruwan shi da wannan ba ma'auni bane a wajen Allah sai me in kai ne me zaka kar mutane shi abin nan abin da ka aikata a gaban Allah Allah ne zai ma hukunci saboda haka gururi da rudi da addini irin wannan na yahudawa za ka ga yau ya yadu a cikin al'ummar musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda rarrabe wanda aka yi kowace kungiya ta rabu tana ganin cewa ita ke kan daidai da cewa Allah ya riga ya ba da ma'auni وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله يلقى يا أسكى يا بيّن تبركنسا شيني القرآن اللي يبامو شيني منزن دي أيقو من يقويا من أيكي دا القرآن وانا شيني تبركن الله كما يدام كرنسا حديث أما دان كاجن جينا دا وتا قنجيا كو وتا دريكا كو وانا أبو كان دا أور كيني كيني أمي ba ka da wani matsayi a wajen Allah mai matsayi a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda ya ba Allah bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wannan shi ne ainihin wanda yake da matsayi a wajen Allah wanda ya sallama kan shiga Allah ya ba Allah kuma yi ihsani ya kyautata bautar Allah amma kungiyar ka ba ta baka matsayi kowace yayi kowace yayi kungiyar ka ba ta baka matsayi a aikinka yake baka matsayi Allah ba ruwan shi da kungiyarka manzo Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗa cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle tabbas wallahi ko wannan al'umma ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kun bi barkin waɗanda suka gabace ku yace shibran bi shibrin wa zira'in bi zira' wa zira'in bi zira' za ku bi su dani dani taku taku take abin abinda suka yi sai kun yi wannan annabi ne ya faɗa kuma da lamun ga gaji da taukidi la tattabi'unna yaji ga lam ga kuma nuna taukid ga mai jin larabci ya san me ake nufi tabbatar da magana lalle wallahi sai kun ba hanyar su kuma taku taku za ku bi ko da sun shiga walau tsaro juha dabbin da mu. ko ramin ku ke suka sai kun shiga kuma sabai suka yi mamaki su ce al wa nasara ya rasu Allah kana nufin yahuda da sa ya ma'aikin Allah ce fama ba su wa su ake nufi ba to wani al'ummar ta ji irin wata sai hanyar ta da ayoyin nan da makaranta za ga al'ummar nan yau wasu sun hau kan wannan ayoyin su ne su ne su ne to amma dai mun ji yadda Allah ya mayarwa da yahuda da nasara raddi akan irin wannan da'awar a wannan sati muka ji wani clip yana yawo na wani yana da'awar cewa har yana rantsewa wai yan izala ko ahli sunna wai duk yayin da wai ba su taba yin magana akan san annabi ba wai su yi darasi ko su yi lacca ko su yi hudu ba akan san annabi wai in ma za a yi darasi akan san annabi sai kaga da kaikayi a su, yanzu za su rika cewa gashi za a rika kawo hadisai marasa kyau ko za a yi kaza yana maganganu masu ban mamaki kuma amma zai sha mamakin ya tsaya a gaban Allah domin sai ya bada amsa akan wannan da'awa da yi ta ƙarya da'awa ta zalunci ba shi kadai ba haka suke da'awa muna ji kullum su ne masoya annabi har ma suka mai zikansu muhammadawa masha Allah tabaraka madalla da wannan suna amma in ya dace da wanda ya jingina kansa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ce a musulunci duk wanda kace baya kauna annabi to kace bai ba musulmi bane kawai ba magana kace baka kauna annabi kamar kace kai arne ne daidai yake da wannan duk wanda yake musulmi ba imanin sa baya tabbata sai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ga hadisi karara la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi bayan Allah a Qur'ani da yake wallazina amanu ashaddu hubban lillahi masu imani na gaskiya sun fi san Allah da kowa to bayan Allah ba wanda mai imani zai so fiye da kowa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai kaunaci annabi ba sallallahu alaihi wasallam to imanin sa ma babu shi cewa ba zai zamo mai imani ba sai ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi annabi yace sai ya fi so na fiye da kowa min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da kowa kai fiye da kan kansa sannan imani yake tabbata to amma da yake an samu wata gangara ko wani abin nan abin nan kafar da za a rike domin a yaƙi abokin adawa ka san shi yaƙi ɗan zamba ne duk abin da ka gani shi za ka yi yaƙi ka canza sai ka rike da kyau to abin da suka rika kenan cewa ai ahlus sunna ba sa kauna annabi su ke kauna annabi to amma idan mun koma ma'auni na kauna annabi din ai qur'ani ya gaya mana ai tunda ai kauna annabi addini ce kuma mu addini qur'ani da annabi suke koya mana addini to yaya annabin koya qur'ani ya nuna mana hakikarin san annabi sai mu auna mu dora su da ragowar mutane akan ma'aunin in sun dace ba ni ba suna san annabi ba su dace ba sun dace da dabi'ar yahudawa da ce ta baki kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuna kauna annabi eh kawo mana hujja muka kauna annabi ko kuma da baki ne inda baki ne ga yahuda sun faɗa yi da suka faɗa mai Allah ce da su kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka Allah yake da yahuda lalle kaɗan daga cikin ma'aunai na san annabi biyu kaɗai zan ambata daga ciki na farko shine ne nusrat buhayyar wa ba wafati taimakon annabi alhali yana raye da kuma bayan baya nan ya koma ga Allah irin yadda sahabbai su ga annabi ta sa suna tare da annabin kuma suna taimakon annabin suna ba shi kariya suna ba addinin da ya zo shi kariya wanda dalilin haka ne har addinin ya zo shekara 1500 addinin yana nan yana nan sabansa bai dasa ba in ana maganar musulunci ana maganar ƙur'ani da sabai sai ka ɗauka jiya a kai amma shekara 1500 ake nema saboda mai sabai sun nuna ƙaunarsu ga manzan Allah sallallahu yadda suka taimaki manzan Allah a halin rayuwarsa ka duba sai na Abubakar yadda ya ba da dukiyarsa ya ba da ransa ya ba da duk abin da yake da shi ka duba sahabbai ya kukuwa da aka yi ka duba irin yadda suka taimaki manzan Allah ta asirin sannan bayan ya koma ga Allah suka ci gaba da taimakon na isar da addinin da ya zo da shi domin yana daga cikin taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salama, sallallahu alaihi wasallam hayyan wa ba'da wafati to duk wanda yake awar yana kaunar manzan Allah ta sallama dole a ga wannan ainihin wato miza ko wannan shaida tare da shi taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen me tabbatar da addinin manzan Allah ya ci gaba ba da kariya ga abinda annabi ya zo da shi na Qur'ani da sunna na koyarwar to amma mun ga dan kalkata ya zo wanda yake bai yarda da Qur'ani ba a bai yarda da hadisi ba kwata kwata yana bin su kuma suna karɓar shahadarin kuma juna kuma wannan dan Allah zai masa ya annabi wanda ga makiyin annabin karara wanda bai yarda da abinda annabi ya zo da shi ba yake ba ruwan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kadara bai boye ba kuma sun sani amma suka rungume shi kuma yanzu su zace suna kauna annabi yanzu wannan ma'aunin ya dace da masu kauna annabi dan Allah ku mishe da ya dace da mai kauna annabi kaso wanda yake kin annabi ƙarya ne wallahi wannan dan kala kasa yace wallahi ba ruwan shi da duk abin da annabi zo da shi ba zai yi ba yace ba ruwan shi bal ba iya nan ya tsaya ba ma har ma waɗanda suka yi da suna waliyan nasu ma ya karyata ya aibanta su amma saboda kawai abokan rigima su yi abin nan saboda haka duk za su tara abin nan wadda za su tara domin a yaƙi abokan adawa to amma wannan ai kun yi wa kanku fenti mara kyau ko masu cika baki ko ne masoya annabi muhammadawa ko ku riki wanda yake kin tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zagin buhari karar da muslim ko ku kun yarda Buhari mutum musulunta nan sai dai kuma ku yi irin abin da yake yi kun kun yarda amma da awarku da ganin ta fadi warwas kariya kuke ba kauna annabi kuke ba saboda mai kauna annabi wallahi ba zai kaunaci wanda yake kin tabarkin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai ba zai so shi ba amma har runguma take suna rungumar sa da gashi na shaida duk duniya ta tsira wannan baya kaunar annabi saboda baya bin tafakin annabi bai yadda ma da annabi cewa annabi zai iya gaya mata tafsirin qur'ani ko ya gaya mata ga yadda ake sallah ko ake zakka bai yadda ba amma su sun yadda da shi bal ma zagin masu kaunar annabin yake kuma amma sun yadda da shi to wannan ya nuna mana ma'aunin cewa kuna kauna annabi ba gaske bane kariya ya abu na biyu daga shaida ta san annabi shine yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin abin da zo da shi da barin abin da ya hana domin Allah ne ya faɗa a Qur'ani wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah ne ya faɗa a Qur'ani shaidar kana son annabi ka tabbatar da wannan ayar duk abin da annabi ya zo shi ka garba hannu ne duk abin da annabi ya hana ka hannu haka suke haka suke duk abin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam tana aikatawa da abin da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam suna hannuwa suna ba wa sunnar annabi kariya ko kuma a kage kage suke a addinin annabi sun bar abin da annabi zo shi sun riki wani abin da ba. duk abin da aka ce ga yadda annabi ya so za su wannan ba amma su ne masoya annabi su ne masoya annabi alqazi iyaz Allah ya masa rahama yace wa min mahabbati sallallahu alaihi wa sallam daga shaida da tabbacin kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama nusratu sunnatihi ayyana na a cikin ashibada da suke suka dauka da muhimmanci yana nan a rubuce a ciki sun wajen karanta taimakon sunnarsa wazzabu an shari'ati ba wa shari'ar zakariya wa tamanni hudura hayati kai kaunar ina ma a ce lokacin ga annabi ni ma ina raye dan in taimake shi ya isar da addinin Allah dan in je jihadi tare da annabi fa yabdulu malahu wa nafsuhu duna ta yadda zaka bada ranka zaka bada dukiyarka saboda me taimakon addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar lalle kana kauna Annabi in ji ka zai iya tsaye faɗi wannan kuma sun sani gashi na littafin shi ba Allah ta'ala ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani cewa ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu koyi da shi da kankana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai liman kana yarju Allah واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة هو الأمة النساء حقيقة abin koyi kyakkyawa na gare ku cikin rayuwar manzan Allah in kuna ta abin koyi to ku bi manzan Allah ku yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman kana yadullah wanda yake fata ya game da Allah ya samu lada a wajen Allah wal yawmal akhir ya je ranar lahira ya tsira ya samu rabo da gidan aljanna kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani gashi nan bai babu adadi ne ya umarce mu da yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wasu suka yi da'awa suna son Allah sai Allah ya ce shaidar kuna so na ku ba annabi na haka Allah ya yi musu ya karu balanci waɗannan mutanen da suka yi da'awa suna son Allah sai ce kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka duba san Allah da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu billah yace san Allah in har gaske ne to ku ba annabi na fattabi'uni yuhibbukumullah to Allah zai kaunace ku yaso bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kariya taimakon shari'ar da yazo da ita to amma yau gashi abin da suke taimaka kala katu bal ma sun hada da makiya sahabbai masu zagin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban sa Aisha duk sun hada sun ce a zo a hadu dan a yaki abokan adawa kuma abokan adawa nan ba wani abu kai ba Abin su kadai wa ma na kamuhinu illa kawai an ce a zo a bi Allah ba annabi wanda man nan ba matsalar take ba ba wani abu rigima ba inda ake rigima ba abin da ake rigima sai an ce a zo a bi Allah ba annabi to menene a cikin wannan rigima a'a sun ce ba ta yarda ba abu Allah abu annabi abu Qur'ani abu koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita amma yau ga suna haɗa kai da duk wanda ya rusa wannan abin da aka ce abi Allah ya yi umarni da cewa mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar ma ya gargade mu cewa duk fa wanda ya saba annabi sallallahu alaihi wasallama to lalle akwai gargadi a gare shi Bal yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna ana gargadin waɗanda suke sabawa umarnin manzon Allah al'amarin manzon Allah suke saba manzon Allah cewa fitina ba za ta shafe su an tusibin fitina malamai su wannan fitina shine ma su rasa imaninsu wannan mafi girman fitina ke su rasa imaninsu ko azaba mai raɗi ta shafe su bal Allah tabaraka wata'ala ya bayyana hakikanin mai imani na gaskiya shine wanda aka ce zo ka ba Allah ka ba annabi zai ce sami'na wa ata'na baya ja akan wannan Wa wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri, mai imanin gaskiya na namiji ko mace aka ce ga abin da annabi ya zo da shi ga abin da annabi ya zo da salatu alaihi cewa yake sami'na wa ata'na in aka kira shi zuwa ga Allah aka kira shi ga tabarkin manzon Allah abin da yake cewa sami'na wa ata'na alama gaskiyar imani ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kara yake man raghiba an falai ta minni wanda yake abuci sunnata iyaki sunnata ya juya mata baya baya daga gare ni baya daga cikin al'ummata to yau muna ganin waɗanda suke kiyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne? kuma ne abokin hadaka ku ku da kuke da'awar kaunar manzo Allah ta alaihi kenan duk mai hankali zai iya ɗaukar ma'auni ya ɗora. wane ne ko mai kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam shin a gina addini akan hadisi masu rauni wannan shine abin da ya dace ko kuma a'a kada a yi amfani da hadisai masu rauni a gina addini akan Kur'ani da hadisai ingantattu wannan shine laifin saboda haka al'ummar musulmi ku yi hukunci bisa waɗannan wannan zalunci da waɗannan mutane suke aikatawa kuma alhamdulillah duk duniya ta gani ahlus sunna ba wani abu suke kira zuwa gare shi ba ba sai abu wani kowa da ba sai suka yi abu Allah abu annabi ba su da shehun da suka ce abi ba wani shehu ce suka yi abu Allah abu annabi kuma duk wanda ya zo da abin da ya dace da bin Allah da bin annabin an bi shi Allah aka ba annaba aka amma duk wanda ya zo da abin da ya saba wa hanyar Allah hanyar annabi to bin shi halaka ce muna ganin irin barnar da ake yi masoya annabin ne suke wannan fasajin da ake a maulidi da ake kewaye gari wane ne bai ga shaidar abin da ake aikata na saban Allah ba karara ya ci karo da tarbiyya ta musulunci karara ya ci karo da ka'idoji na shari'a addinin musulunci amma duk da haka duk wannan an ce a inda dai aka kauna annabi ne yi abin da kaga dama daidai abin da yahuda suka ce in dai aka kauna annabi ne an baka lafiya duk abin da kai baka da matsala irin dai abin da yahuda da tsara suka fara saboda su zaɓaɓɓu ne su ne na musamman to za ka ji wannan gururi din da cika bakin ya yado a cikin mutane amma alhamdulillah ga Allah ya ba mu misalai Allah ya ce ba ruwan shi da kowa ka bi Allah ka tira kowa bawa ne cikin bayan Allah abinda Allah ya kana kaida bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ka bi Allah ka sallama Allah ka bi abinda annabi sai to shikenan ka ka ba kai ko kai wata kungiya ba dama wata kungiya ake yi ai ba wata wata kungiya dama Allah ya aiko annabi da wata kungiya ne da musulunci ya aiko shi Allah ya ce abu ne wani ne bayan annabi ba bai ce abu wani bayan annabi ba ce ya tsayi Allah wa tsayi rasul wa man yuti Allah wa rasul to da ka Allah za a bi annaba za a bi duk wanda za a bi in bayan Allah da annabi sai dai shi ya bi hanyar Allah da annaba to an bi shi Allah aka ba annabi ba shi aka buwa saboda ka ba bukatar ka dinge da kanka ce kai dan kaza ne ko mun jima ana cewa har ma rigima ake akan khatamul abin nan al-awliya kowa ya ce nawa ne khatamul awliya wannan ya na nawa ne saboda mi irin ne da Yahuda ta kafa rigima Yahuda da sa, kowa yana ganin nashi ne nashi ne to yanzu wannan shine abin da za a ce wannan sune masoya annabi waɗannan mutanen mata aikata irin wannan abubuwan da muke gani a fili na saban Allah abubuwa na bija abubuwa na shirka abubuwa na saban Allah a fili ba sa jin kunyar Allah ba sa jin tsoron Allah kuma su ne za su ce su ne masoya annabi kariya kuke masoya annabi sunna da suka farke da annabi zo shi ka ba alqur'ani suka bi sunnar manzon Allah ta suka kauna suka kaunaci manzon Allah ta suka fifita shi akan kansu akan duk abin da suke gani na mai falala ko mai daraja wajen riko da tafarkinsa wajen bin abin da ya zo da shi wajen ba wa addinin annabi kariya wajen ba a sunnar manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallama yan uwa musulmi mu fadaka mu dawo kan hanya ta daidai wannan biye-biyen ƙungiyoyi da ɗari ku da waye ba abin da Allah ya ce ne kenan ba Allah ce ya mu ba Allah mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam mu riƙe alqur'ani mu riƙe koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin duk wanda ya bar hanyar annabi ya ce ba zai riƙe annabi a matsayin wanda zai koya masa addini ba to ko shinka babu zai musulunci lalle wannan in kala kasu hanyar su batacce hanya ce kuma duk wanda ya bi hanyar su ya yarda da su batacce ne batacce ne shi kuma gaskiya ta bayyana ko da al wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuka gaskiya ta bayyana da ba kun barna mai gushewa ce ji Allah saboda haka ku daina cika baki ku zo ku yi abin da Allah yake so kawai ku ba Allah ku ba annabi ku ja mutane zuwa ga hanyar Allah ku dora mutane akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka to wannan ita ce hanya ta dai duk abin da ba wannan ba kuma to ya zama cikin abin da ma'aiki ya gaya banta a lokacin da ya jami kankin hanya ya ce haza siratullahi mustaqim ya ce wannan ita ce hanyar Allah mai kankiya guda daya ya da zane dama da hagu ya ce wa hazihi subul wannan kuma tabarkai ne dama da abu yace wa ala kulli sabil min ash kowace hanya akwai shaytani da yake kiran mutane zuwa wuta hanyar Allah ne kakkiya ce guda daya Allah ka tabbatar da mu akan siratul mustaqim Allah ka kare mana imanin mu gabarin kaucewa gabarin tabarkin da ka aiko annabi da shi Allah ka tabbatar da mu akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana kaunar manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka kauka ka kara mana kaunar manzon ka sallallahu alaihi wasallam ka ba mu san sunnar tabarkin sa ka ba mu riko da alqur'ani da tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kare mu daga dukkan bid'a da shirka da barin hanya ta daidai Allah ta'ala ka dawo da musulmi kan hanya ta daidai as-siratal mustaqim Allah ka dawo da musulmi kan hanyar Qur'ani a hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka kare mu daga saba maka Allah ka yafe mana kurakuran mu ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya inda ake fitina a jihohi a wannan kasa Allah ka zauna da su lafiya Allah ka yi mana maganin dukkan wata damuwa ƴan uwanmu a Gaza da Sudan a kwanan nan kuna jin yadda ake kashe mutane a Sudan ya Allah ka yaye musu wannan damuwa Allah ta'ala ka amintar da su ka sauka mutu da aminci da zaman lafiya Allah kai mana albarka a garuruwanmu Allah kai mana albarka a dukkan garuruwan musulmi Allah ka shirya mana matasan maza da mata ka ji kan magabatanmu ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu cikawa da imani Allah ta'ala ka karba ayyukanmu Allah ka kare mu daga wannan sharrin dabi'a ta gururi da kuma jiji da kai Allah ka ba mu tawalu da kuma tunkui da kaga yan uwanmu ka ba mu ikon biyayya ga shari'arka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin